a kun ji ɗan uwa ta yi muku nasiha wallahi ta riga ni ne don jiya abin da kuka yi ban ji daɗin shi ba da ta ce don Allah don annabi idan malam ya gama ya yi mana fatiya ku bari sai ya tashi ya tafi kafin mu kuma mu tashi mu tafi bari mun shafa ɗan irin waɗannan abubuwa ko akwai baƙi ne a cikinmu kuma akwai baƙi waɗanda suka muka yi tafsiri da su bara ake su dinga tunawa idan malam ya fatiha ya tashi ba daga ya tashi mu ma hararar sai mu tashi ina jin ba jiya kun manta ne malam yake siffar mumini ba idan yana sallah siffar shi baya so sallar ta kare to ko da muna Allah Allah ne malam ya gama kawai ya tafi abin shi haka muke yi haka da miya haka muka zo a to kuma yaya daga gamawa wunan da zai ya to ba Allah mu gyara Allah ya sa mu gyara a tambaya ta farko anan ta wata 'yar uwa ne wanda suke dan a tashin hankali da gidanta ta ce akar makalla ni ne da zaran mun dan mu magana da mijina sai ya mare ni da zaran mun dan mu magana da shi mun dan yi faɗa haka magana ba ta kai magana ba sai ya mare ni to muka yi haka har kamar sa uku sai na gaji sai na tafi gida to da na je gida sai ya bi ni sai aka yi masa faɗa a gida ya ce ba zai ƙara ba to da muka dawo shi kenan ba ta sake zani ba sai ya ci gaba da wannan hali to sai na ce mishi zan tafi gida sai ya ce eh ki tafi zan biyo ki da takardanki to malam na tafi gida har sati guda har fiye da haka bai zo ba to da ya zo sai ce kuma ya zo biko ina ce a'a aini zaman zaman jiran takarda nake kuma haka na gaya wa iyaye ya ce a'a shi ba wani magana ba ya zo biko to shin akara makalla yaya wancan maganar da ya gaya mun shin ta zama shika ko kuma yanzu da yake ya zo biko din in yarda da biko din wancan maganar ya warware ta ba ta zama shika ba haka zai yi waccan magana dai dama da farko ba saki ba ce tunda ya ce ki tafi zai bi ki da takardar ki kamar yana so ya ce ki tafi zan zo in sake ki amma ba wai yana nufin ya sake ki bane don haka wannan ba saki bane idan ya zo ya yi biko kuma wannan yanzu ya rage naki da kuma na su wakilanki na su ga za su ba shi biko ko ba za su ba shi biko ba ko kuma kawai za su iya ɗauki zanen ki tafi ki bishi ko kuma a za a tsaya a yi magana da shi ta hankali ta natsuwa ya gane kuskuren sai daina domin idan har abin da kika faɗa gaske ne ba wai ƙarya kika masa ba kuskure ne wannan daga mace ta yi maka laifi kamar ta daga ta yi magana kamar ta wannan ba daidai bane ba duk da cewa duka yana ɗaya daga cikin hanyoyin ladabtarwa da ake yi ga mace ko yaro amma dai ai shine mataki na ƙarshe sannan duk wanda zaka doka in ba a fagen yaki ba ba a yadda ka dake mutum a kewayen fuskar shi ba mari kuskure ne ta kowace fuska ba yadda za a yi samu goyon baya ko na aya ko na hadisi kuma wannan wulakantarwa ne ma da cin mutunci matukar abin da kika faɗa din gaske ne haka ne ba ƙarya kika masa da haka wancan magana dai da yi ba saki bane ba ba ta zama saki ba yanzu ya rage kuma ke da iyayenki ku ga cewa haka kawai za a bashi biko ya koma ko kuma akwai maganar a yi magana da shi ta hankali don ya gane kuskuren sa ya rike ya tsare mutuncin ki ma kuma a ji in kina masa wani laifi ne ke ma ki tsoron Allah kuma ki daina idan to an sulhunta shi kenan an koma sai takarda ta gaba mai ta tana cewa shin Allah ya ta malam an ce wai ba da sadaki shine aure ba a aure babu sadaki to shi aka maka Allah idan miji idan mai nema na da aure ya kawo sadaki gidanmu haka in ya zamo cewa muna iya kaɗaita da shi kenan ko kuwa a'a sai an yi fatiha kuma akan Allah bayar da sadaki ba daura aure ba ne, duk wanda ya faɗi wannan yayi kuskure sadaki ba shi ke nuna daura aure ba kuma cewa in babu sadaki babu aure ita ma magana ce kuskure kashi na biyu ko shakka babu sadaki rukuni ne cikin rukunan aure amma aka yi iya yin aure a ɗaura shi ba tare da an ba da sadaki ba har sai nan gaba ya zama bashi akwai wannan kuma ayar alqur'ani ta nuna wannan la junaha alaikum in an nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariida wa matti'uhunna alal musi'i قدره wa alal قدره qadaruhu بالمعروف har zuwa ƙarshen aya idan mutum ya zo ya bada sadaki aka karba wannan baya nufin an daura aure domin daura aure yana bukatar abubuwa ne guda biyu abu na farko siga kalmomi da shari'a ta tanada a yi amfani da su da suke nuna ɗaurin aure abu na biyu niyyar zuci wajen wanda zai furta wannan kalma din kuma waɗanda suke ɗaura aure mutum biyu ne mutum na farko alwalin mace Ya ce na aurar da wadda nake wa wakilci wance ga wane bisa ga sadaki kaza shi kuma wanan nan ya ce na karɓa, in kuma wakilinsa ne ya zo ba shi ba ya ce na karɓa a madadinsa ko na karɓa masa bisa ga wannan sadakin to waɗannan kalmomi su ne suke ɗaura aure wanda lokacin da aka yi sadaki ba a yi wannan bayanin ba an je an ce dai wani na neman wancan da aure kuma ga sadakinta to kuma za a zo a yi bani dan a lokacin nan in su wakilan ango suka koma gida aka je ana barka alhaji khalid a ce ka ɗaura wani aure ce a mun dai kai sadaki kaga ya san ba aure ya ɗaura ba kenan ita ma iyayenta inda za a zo a ce makwata su zo su ce yanzu abin kuma ana zaman arziki kuma za a zo a yi mana wannan rashin kirki yanzu ai wa wancan aure ma ba mu sani ba sai ba fa aure bane ba sadaki aka kawo ashe duk kowa ya yarda ba aure bane ba to waɗansu sukan ribaci wannan su yi fatawa ta san rai ko dai san rai ko kuma karancin bincike da na taɓa ba da irin wannan fatawar bisa ganganci ko san rai ko karancin bincike to a yanzu san rai din yafi yawa saboda da dama daga cikin mutane da ya gammace yana son ta kuma ba zai neme ta ya yi fasikanci da ita ba yana ganin ba za ta yadda ba to shikenan sai yi abin da dandana a je a ce to a a kai sadaki idan a kai sadaki shikenan sai neme ta daga baya shikenan sai sake ta wannan tana faruwa da yawa yanzu a Kano Kaduna da sauran wurare Bauchi har nan Maiduguri sai mutum ya kai sadaki kawai so yake samu lasisin yadda zai ke banta da ke su kuma iyaye suna jin tsoron kar a ce kar ta je wajensa a ai tun tunda ya bada sadaki kuma ana jin tsoron ai masa kara ya ce ya fasa kenan sai a kyale shi da ita wani ma har umara zai tafi da ita wani har makka zai tafi da ita akwai wanda ya je umara da ita ya dawo kuma shikenan ya ce ya fasa dauran aure ya yafe sadakin ya yafe duk abin da ya bayar amma dai shi ya fasa dauran aure kaga ya yadda ba aure aka daura ba da daga lokacin da aka ce an daura aure fa akwai nauye-nauye da suke rayuwa game da ɗan adam daga wannan lokacin fa ta zama matarsa a yanzu ba a cewa an fasa aure sai dai in cewa za a yi ya sake ta amma ba za a ce ya fasa ba sai dai a ce ya sake ta sannan daga lokacin da aka daura aure inda zai mutu ba za ta ci gadonsa inda za ta mutu shi ma zai ci ta sannan bai halatta ta fitar da gidansu ba sai da izinin sa sannan abincinta da tufafinta da suturanta da sabulun wanki da na wanka duk yana kansa yanzu duk haka ake da an bar sadaki ba wanda ke yin haka kawai abu guda ɗaya yake nema a wurin ki shine ya nemi ki keɓanta da shi shikenan duk waɗannan responsibilities din ba zai ma yadda ma a tattauna a kansu wannan kuma son zuciya ne tsakanin da Allah son zuciya ne idan mutum gaggawa yake sai ya ce to ga sadaki na daura aure shikenan a tare nan gaba ai ya halatta a daura aure a ce a tare nan gaba iyaye su ce ba mu shirya bai ce ni a daura in kun shirya a tare ba shikenan ba to lokacin kuma duk inda zai tafi da ita makka madina cana zai tafi da ita ya dauki gansa mai tafi in sun dawo daga cana din ta tare amma shi su ba sun tare ba shi da ita su kuma wanda za su yi shirin tare daga bayan sun tare su kuma sun tare daga baya amma shi ya riga ya tare da matarsa to wannan ya fi rufin asiri ba a saba Allah ba ba a saba manzon Allah ba sama da a zuwa cewa ya an ba da sadaki shikenan wannan gaskiya kuskure ne ya kamata ku ji tsoron Allah ko ƴan matan karku yadda da wannan ha kuma wakilan iyaye karku yadda da wannan ka kawo sadaki a jiya an ajiye maka sadakin ka amma ba daurin aure bane ba ya kamata ma ya ji a faɗa masa a faɗa wakilansa to fa kawo sadaki baya nuna daurin aure nan gaba za a daura aure dan kare zo ce kaza kare ce kaza wannan shine magana ta gaskiya wato nuku-nuku da muke wa kanmu shi yasa muke tutuwa, duk wanda ya nuku-nuku ya fito da abubuwa fili a san su sai ya tutu. amma duk wanda zai mu'amala da kai ya san cewa zaka fito da magana fili a santa shikenan magana ta kare akar makalla haka yake ma a baiko da ake mu a can kasar hausa da kuma nan koro da ake ake eh muna da mutu eh an ba ku duk ba dauran aure bane domin bayan an yi baiko ba a zo a yi dauran aure a shi wancan yanzu da ba dauran aure aka yi kawai da an yi magana an yi yarjejeniya zai aure za a bashi an ba ku din wannan ma'anar za a ba shi ko kuma an hana kowa ya mata magana sai shi shikenan ma'anar an ba ku din kenan amma a ba shi ta zama matarsa halak to shine sai ranar da aka daura aure to sai yi tambaya ta yar uwa tana cewa shin Allah ya ga kamalan ita wato ta yi makaranta kuma da tsaye ta je ta shiga makarantar civil a kan ta wajen shari'a ta ce to da ta je sai ta ga littattafai na hadisai na musulunci har da qur'ani ma mai girma a karama kalla wanda kowa da kowa yana iya handlin nashi yadda ya gada ba don ya yi ciki ya san wani abu a ciki tun da shari'a a cikin a ba shi halatta a bayar da alkur'ani ga kafiri manzo Allah ya hana wannan cikin hadisi saboda ba zai tsare martabarsa ko girmansa ba ba amma tsarin karantarwa na kasar mu ai ba tsari ne na addinin musulunci ba da haka su duk suna daukan shi a matsayin bincike na ilimi da haka yadda musulmi zai zo ya karanta law haka krista zai iya karanta law yadda musulmi zai zo university na Maiduguri ko Bayero University a Kano ya ce ya zo ya karanta Islamic studies in krista ya zo ya registration a university ce zai karanta Islamic studies za a ba shi dama kun kun ga zai halarci lectures na Qur'ani da hadisi kuma zai je ya research za a ba shi assignment zai je ya rubuto Qur'ani ko hadisi kun ga su ba ka'ida ce suke bi wato ana ba da ilimi ne ba bisa ga ka'idar addinin musulunci ta ba da ilimi ba to shi yasa aka samu wannan kuskura sai tambaya ta gaba uwa tana cewa shin Allah ya ga kamalan ni ce da na dau azumi na wuni da azumi sai can bayan da asar gab da shan ruwa sai al'ada ta ta zakke ba maka da shi ta ce akar makalla ita dai ba ka yin sallah akan lokaci kuma takan yi tariku salata tsallake wata sallah kuma azumi na bara da bara ya zo wani ta biya wani ba za ta biya ba kuma in na mata magana sai ta ga ni karamar ya ce mai ma na sani game da sha'anin addini to akar makalla ina so ka yi magana ta ji don idan aka sa kasu naka ko ana sa ba ta kan dan saurara ta ji kuma da eh, gobe abin nan da azumin yamma ma da Allah a roƙi maza ma a taimaka min da addu'a Allah ya shirye ta muna fatan ubangiji ta Allah ya shirye ta sannan kuma ya kamata ki ƙara jaddada mata ilimi na addinin musulunci ana karɓar shi daga wajen ɗa annabi ibrahim ubangiji ta Allah ya tura shi je wa mahaifinsa wa'azi ya je ya taimasa wa'azi kamar da suratu maryam ta nuna ya abati لا تعبد الشيطان ya abati inni qad ja'ani من al يا ya abati inni akhafu يمسك عذاب من الرحمن yayi tai masa wa'azi saboda haka dana iya wa mahaifinsa ko mahaifiyarsa wa'azi kuma ma kamata yayi da ta gode wa ubangiji da har Allah ya bata yarta da za ta fadakar da ita idan mutum yana da wani aibu ya kasance naka ne ya san aibunka shine yake da rufin asiri ko ya kasance wani ne ya sani naka ya san aibunka ai shine yake da rufin asiri saboda a ce wani ne ya sani ba naka ba da haka kamata ya taiwa Allah godiya da ya ba ta ya ki, sannan kuma ki ƙara tunatar da ita cewa a cikin dukkan ayyukan bawa sallah ake fara bincike a ranar tashin kiyama kamar yadda manzo Allah ya nuna idan sallah ta yi kyau sauran al'amura suna da sauki idan sallah ba ta yi kyau ba ta lalace gurbatacciya ce sauran ayyuka ko mun su ba za su yi tasiri ba saboda akwai akwai babban hatsari ya kasance mutum baya sallah ko ya zanto tariku salati yau yayi wata rana ya ki ko kuma idan ya tashi yayi a makare wannan ganganci ne abin da ke jawo mutum fushin Allah ya kuma jawo masa azabar Allah da haka ya kamata ki kara mata da wannan bayanan Allah ya shirye da ita amin sai ta takarda ta gaba yar ta ce shi Allah ya ga malam ni da mai gina da dai a daki daya muke da shi kuma saboda rashin abin hannu ba mu samu hayan da zai kama ko ciki da falo ko kuma ɗakuna biyu ba to akramakallah sai zanto wani lokaci idan ya bukaci ne da in zo shimfiɗa shi saboda yara sai in ƙi zuwa so akramakallah a nan na yi laifi ko kuma ban yi biki laifi ba domin akwai bukatan tarbiyya babu yadda za a yi kuma magidanci ya sami yin tarbiyya sosai sai in ya zanto abin da ke gudana tsakaninsu da matarsa ba a kan kunnen yaransa ba ne. ba kan idan su ba kan kunnen ba domin faruwar wani abu akan kunnen su ko kan idan su ne da ke rusa tarbiyya ko shakka babu fatan mu ubangiji subhanahu wataala ya hore muku ya ba ku rufin asirin da za ku samu wadataccen wuri da yaran ku a killace ku daban su daban don wannan shine abin da zai sa a samu tarbiyya ta gari amma matakar ana ba a daki ɗaya, to shi kanshi ma ya kamata a ce ya tsara ki tunani da bai dace a ce yayi hakan ba a daidai lokacin da yara za su iya fuskantar haka sai dai kawai a canja lokaci kenan lokacin da yara ba sa nan ko sun tafi makaranta ko kuma an aike su wani wuri amma dai haka a daki ana cakuɗa da juna gaskiya zai lalata tarbiyya ko bai dace ba Allah rufa asiri sai takarda ta gaba yawa tana cewa shin Allah ya gasa ni ne nake azumin nafila shikenan sai na kwanta da niyan azumin nafila na washe gari sai aka ce gari ya waye sai aka ce an ga wata to aka ramaka Allah ya ya dan inda yake wannan wannan na Ramadan ne ya dan da azumin lafiya dama bai halatta mutum yayi azumi a ranar da ake tsammanin kila ya iya zama Ramadan ba shi halatta mutum ya dauki azumin nafila a wannan ranar saboda haka sai aka ce an ga wata to ai dama ba ki riga kin shiga ranar ba ballantana ki ce nafila zaki kai tsaye za ki rushe maganar nafila ki tashi da naira azumin watan ramadana da nafila ba dole ba ne baki za yi kame baki wai ba ta samu labarin eh, gari ya a nan take za ta juya niyyarta a wannan lokacin da rana ta mai da ita niyyar farilla eh amma nan gaba abin da ya kamata ki shi ne ki daina kwana da niyyar nafila din a ranar da ake tsammanin kila ta iya zama ɗaya ga ramadana to aka ramar Allah sai takarda ta ƙarshe yar uwa tana cewa Allah ga ta malam ina cike da wani bakin ciki wanda yake damuna mai tsanani kuma ina roƙonka ka roƙa ɗan uwana mata da ɗan uwana musulmi kai har da yamma ma ɗan uwana maza a taimaka min Allah ya yaye min wannan bakin cikin da nake ji kuma bayan haka ina roƙon malam ya bani wata addu'a ta yaya muna fatan ubangiji subhanahu ta'ala ya kawar miki da dukkan damuwarki da dukkan bakin cikin ki ke da dukkan waɗansu ƴan uwa musulmi da suke cikin hali makamancin naki muna fatan ubangiji subhanahu ta'ala ya yaye mana gaba da game da addu'a kuma insha Allah ta'ala gobe zan rubuto a takarda sai in bayar sai Alhaji Khalid ya baki insha Allah ta'ala ina fatan Allah sa kar in manta duk wanda yake cikin wata damuwa ubangiji ta Allah ya kawar masa da wannan damuwar da yake ciki sannan kamar yadda jiya na faɗa a wurin karatun maza da yamma kamar yadda muka saba duk shekara muka aka shirya kai ziyara ko dai gidajen kurkuku ko asibiti ko wani makamancin haka a wannan shekarar ma an yi kuma ana fatan tsarin da za a yi na bana yan ya ɗara na sauran shekarun baya inganci karan fari muna so mu kai ziyara gidajen prison wanda babban abin da ake bukata na taimako shine tufafi da kuma kayan abinci tufafi da kayan abinci sawa'un na mata ne tufafin ko na maza jiya na ja hankali kan cewa dukkan mutumin da zai bayar da sadaka kuma yake fatan Allah ya karba to kamata ya bayar da abin da yake kikkiawa sai da an ce a bayar da tufafi sadaka sai mutum ya dauko ɗauko karai tsumma da ayyage wani ma da datti ya sako cikin jakan leda ya kawo wa mutane tufafin nawari. ina jin ko ke aka bayar da wannan aka ce ki bada lada ba za ki bada lada ba ko ke aka ce an aiko miki kawai da aiki aka aiko miki da tsumma ban jin zaki bayar da tukuici ga wanda ga dan aikin to kuma kike da wannan kike bukatar aljanna ko mutum yace da wannan yake bukatar aljanna akwai ganganci a ciki dan haka idan ma muka ga kaya masu tsumma ne ko kuma waɗanda suke ayayyage ko suna wari ni shawara da nake baiwa masu karɓa shine su baiwa mutum kayan su ce ba irin wannan muke so ba so muke mu kai kayan da wanda za mu kai wa ya ji akwai yan uwantaka ta musulunci tsakanin mu da shi ba wai mun je ne dan mu wulakanta shi ba mun je ne dan mu nuna masa mu dangin sa ne yan uwansa ne a islamance to kuma dole ne mu kai abin da yake wanda yake mai nagarta da haka muna fatan yadda maza za su yi kokari mata ma su yi kokari haka wajen kayan abinci su ma a ba da kayayyakin abinci wadanda suke masu nagarta gurgudan yadda aka samu yi fito Allah ba da ikon maka ba amin ya rahman rahim a yau takarda ta farko mai ita tana tana tana neman bayani a kan a akan bayani cewa Allah ya gata malam wai shin menene hukuncin mutumin da mace ce tana karatun Qur'ani ba ta rufe kanta ba ma'ana ba ta rufe gashinta ba kuma a jikinta babu riga saboda zufa a gidanta kuma a ɗakinta tana karatun Qur'ani wai an ce wai a wannan halin da muke cikin tana karatun Qur'ani ana tsine mata kowace aya in za ka aya ta tsine mata wai shi fata Allah haka ne ba gaskiya bane ba gaskiya bane hukuncin sanya hijabi da rufe jiki in zaki fita ko in wani zai shigo gidanki wanda ba muharramin ki ba to shi da zaki sanya hijabi ki rufe jikinki amma kina cikin gidanki ba lalle bane sai kin rufe hijabi ba sai kin sa hijabi ba ba lalle bane in kin ga dama ki sa dan kwali in kin ga dama ki sa dan kwali in kin ga dama ki taje gashin kake in kin ga dama ki kitso a cikin gidanki ne daga ke sai mijinki ko yayanki waɗannan kuma ba wanda aka ce sai kin sanya hijabi a ciki kuma a wannan hali da kika bayyana a gaban su ya halatta ki karanta alqur'ani a ciki ki yi zikirin Allah ki yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko musamman kin fada cewa uzuri ana zafi to ana zafi sai a ce sai kin sanya hijabi kin sa safar hannu da ta kafa cikin sa niqabi sannan kike karanta Qur'ani addinin musulunci bai ce wannan ba duk wanda ya kawo wannan labari cewa wai duk ayar da ke karanta ana la'antar ki wallahi tallahi ƙarya yake ba da gaske yake to sai takarda ta gaba mun ta tana cewa shin Allah ya ta mala wai ya kamata mace in za ta ga wajen tafsiri ko kuma zuwa makaranta ta sa turare kuma bayan haka gashi ta sa hijabi amma ko ta kawo da kamfani kwali kafin ta sa hijabi gashi ta sa hijabi amma kuma hijabin yana zamewa gashin ta yana fitowa hijabin ta yana yana zamewa gashin ta yana fitowa in an ce gashin ta ya fito kenan sai ta dan ja hijabi kenan an jima kuma sai ya abin nan to irin wannan ya kamata farko dai sanya turare lokacin fita ko ina ne mace za ta fita in ta sanya turare haramun ne ba shi halatta mace ta sanya turare a lokacin fitar ta unguwa idan gidan biki ne zaki je kina son ki yi kanshi a can to sai ki tafi da turaren ki a cikin jaka in kin shiga gidan bakin lokacin da kika cire hijabin ki sai ki sanya turaren ki a ciki kin ga kafin a gama harkar biki a ce za a tashi a koma gida ya dusha ki da haka take amma lokacin da zaki fita ki fita da kanshin turare wannan haramun ne sannan kuma waɗanda ba sa daura hijabi sosai ko yake zamewa in ba da niyya bane babu laifi sannan in ba sakaci bane babu laifi amma in da niyya ne ko sakaci to suna da laifi a wajen ubangiji kenan domin yana daga cikin abin da ake bukata a hijabi ya zanto cewa an rufe gashin kai to abin da zai taimaka gashin kai kuma ya shi ne idan kin sanya dan kwalikin daure gashin kan naki sannan kuma daga baki ka daura khimar dinki kila zai fi sutura sama da a ce ba dan kwalin a ciki dole ne zai rika zamewa to sai gaba ta gaba ruwa tana cewa Allah ya ta malam ayuwa ya ya mata gargadi musamman yan makarantar boko idan aka ba su hutu sun je gida ba ta so su fita ne ki iyayen su aiki aka ma Allah to ina da kyau an ga abin shin mutum mace ta kai miki wata aiki shin wannan din ya zama dole ne ko kuma an ta ga dama ne ta yin da dama ubangiji ta Allah ya wajabta mana yin ihsani ga iyayenmu kowane dan adam an wajabta dole ne yayi ihsani kyautatawa ga mahaifansa wa bil walidaini ihsana to yana daga cikin ihsani ga mahaifanki kuma taya su aiki da su duk aikin da ya shafi mahaifiyar ki rinka taya ta wankin tufafi ne girki ne wanke-wanke shara duk ya ta arziki mai neman albarka za a samu tana wa mahaifiyar ta wadannan amma duk wadda ba ta yi wannan to ba ta neman albarka kenan a cikin rayuwarta kuma babu yanda za a yi ta gama da duniya lafiya in wannan shine halinta kuma ke kanki taimakon ki zai yi taimakon ki zai ki saba da waɗansu ayyuka kafin ki je gidan miji kin saba da shara kin saba da girki kin saba da wanke wanke kin saba da ga yadda ake yin kaza ga dan zaki wani abu na kuskure a ce ba haka zaki ba ga yadda zaki idan har biki koyi wannan ba ko iyayenki ba su koya miki wannan ba sai kawai mutum ya ganki a waje kaman gaske mace har mace amma kuma kin je gida baki iya yinki ba baki iya jera kaya ba baki iya tsafta ba baki iya kaza ba cikin da take fita daga jikinsa duk dan adam a ganin fari da zai burge ka kada ma ka ɗauka cewa ya ƙayatar da kai ya burge ka har sai in ka ji maganar bakinsa sannan kuma sai ka ga ayyukansa ayyuka da maganganun mutum su ne haƙiƙanin ɗan adam amma ba wato surarsa ta zahiri ba ba wai bangare na zahiri da ɗan adam ke gani shine ke ƙayatarwa ba a maganar sa ka gane mai hankali a maganar ta a gane mai hankali ce mai lissafi ce a cikin ayyukanta a ga ayyuka na mutunci da sanin girma da ya kamata a ga cewa maganganunta da ayyukanta sun girme ta abin nufi da sun girme ta tana maganganu irin na manya ba na yara kanana masu shekaru irin nata ba amma a ga cewa ke din kin girma maganganun ki da ayyukan ki ma'ana ga ki gan dan amma idan kin tashi magana sai ki wauta idan kin tashi aiki ke aiki na rashin lissafi ma'ana kin girma maganganun ki da ayyukan ki kenan ke din kina irin shekara 20 ko 21 ko 20 ko 18 ko kaza amma kina aiki irin na in shekara 19 irin shekara 9 irin shekara 8 kina shirme kenan to irin waɗannan gaskiya ba wannan ba daidai bane kuma sai nake gani akwai laifin iyayen daga ciki su matsa musu mana waɗansu iyayen su ma suna da nasu laifin wai sai a kyale ta wai yar makaranta ce ba a sa ta aiki ma'ana yar makaranta ba ta aiki wannan ba daidai bane ba kuskure ne Ya'yan da ya sani cewa za su zama abin tambaya a gaban Allah dangane da wajibi ne su yi ihsani ga mahaifansu in musiba za su zama abin tambaya a gaban Allah iyaye kuma su sani cewa dole ne su yi tarbiyyar ya'yansu. kuma duk gata da ake da shi a gida idan uwa tana da hankali ko da a gida kuna da gata mahaifinki mai a mijinki mai haliri ne kuna da masu aike aikace mai wanke wanke mai dafa abinci ya kamata wata rana kawai ki sa yarinyar aiki wata rana ke wance zai ki dafa mana kaza ke wance wake zaki mana miya ki alisu su girkin ke miya dan ta yi kuskure a ci ta a gyara mata ta fahimta ta gane idan mu kai mata haka ba kullum ta zama kwanta libis sai dai ta wanke goma ta sa biyar aikin ta kenan to fa sai ranar da zai gidan miji sai kalubale ya same ta ga yanzu ne ake bukatan ta yi kuma hausawa suka ce wai ba a fafa gora a ranar tafiya a'a ya rage sauran sati ɗaya mutum zai samu gora ya gyara shi ya rarrake shi ya fitar da dattin da ke ciki ya hola shi dai idan ya tashi tafiya ya zuba nono ya rike gayan sai tafi amma a ce a ranar tafiya ranar zaka zo ka fafe gora ba zai yi ba saboda haka ba a koyin girki bayan an riga an je gidan miji an yi latti kenan sai da ake so a kwanakin farko a abin da ake kira shaharul asal ki burge shi to kuma sai kasance a shaharul asal kin ba shi haushi kin ajiye masa mummunan rekod a cikin tarihinsa kenan ma'ana dukkan dan adam yana son a rana a watan farko na angwanci din nan ya ji kawai wani karamin basarake ne shi a gidansa to basarake kuma ai sai da toye toye da dafa dafe da gashe gashe <laughs> to ke biki iya toye toyen ba biki iya gashe gashen ba biki iya dafa dafan ba kila kawai wani abu guda ɗaya kika iya shi kadai an ci da safa an ci da rana an ci da dare an ci da hadi ah, ba ba sai ka ce a kurkuku ko a kurkuku wani lokaci akan canza miya sai dai ba daɗi kamar wancan din amma dai da sauransu to balantana mutum a gidansa wannan ina faɗa muku dai dan taimakon da za ku yi wa ƴaƴanku kenan rika sa su aiki duk gata duk ko da akwai mai aiki mai dafa dafe mai wanke wanke mai kaza wata rana sai ki je ki kaza je ki kaza ko ta ce ke je ki gyara ɗakin ki mana ko je ki gyara ɗakin wani ko je ki gyara ɗakin na je ki gyara mun gado har kawai ki lalata sun fadar gadon ki da gangan ki take ta tsara ki ga yadda za ta yi da yadda za ta tsora falan da yadda za ta gyara ta sa bedsheet din da yadda za ta canja in ta iya to in bata iya ba kuma a gyara mata yau da gobe yau da gobe shikenan sai ta iya da ta je gidan miji ta je ta iya amma a ce sai ta je san za ta iya to akwai matsala ce kun san wani abu da yake a cikin rayuwa shine da samari da 'yan mata ba wanda ya fi su tsafta a waje ba wanda ya fi su kazanta a gida in kaga daga cikin su wani bai yi kazanta ba to ya samu uwa ta gari da iyaye na gari amma ba wanda ya fi budurwa tsafta a waje da yanga da yauki ba wanda ya fita amma inda Allah zai sa wata rana baikin asiri ko a hasko maka a talabijin ka ga ɗakin kwananta ka ga rigar fulanta ko bai rishi ɗinta ba ba za ka haɗe yawo ba sai ka tsantar da yawo ita ma kanta saboda rigar fulanta ta yi datti yau idan ta juya nan ta ga dattin yayi yawa ba sai ta juya nan gudun haka to wanke kuma amma ba ta da lokaci to haka samari suke ka ga mutum a titi wato kamar ya taka sufurin yana tafiya kwas kwas kwas to dama aka ce wai riga gayu a ganku a titi amma kar a ga wurin kwanan daga ranar da kaje dakin saurayi kaga ta tashi hankali da Allah ba haka bane malami na san dai kai saurayi ne baka yi aure ba na tabbatar haka ne duk dakin samari haka ne wallahi tallahi idan mutum ya je wani ba zai iya hada yawo ba haka yawanci dakin yan mata in su kadai ne in ka ga ba su yi haka ba to sun samu kulawa a gidansu ana lura da tsafta sauransu to shi wanda zai aure ki daga waje wannan kwaskwas din ya gani sai ya dauka har gida ma haka ne ke ma kuma shi ke gani sai kika dauka abin har gida ma haka ne sai da kuka haɗu sai kure da juna ce a haka ke ma da abin barazana ne kuma a karama kalla wato musamman yan makaranta na sakandare din har zuwa suke gani ya garin suna ɗebo ruwa a abokin da don a zuwa da ba musu abinci gani ya garin kuma su ne suke wanke bayan gidan da a karama kuma su share kuma dole su yi wannan kwarai duk wanda zai ta bodin ka ai ta san cewa ta gaba da seniors din da sun taskara ta sosai da sosai eh. eh. amma ita ta san gida ba za ta yi da gida ba wannan kuskure ne gaskiya ya kamata ku yi istighfari da yau ku daina masu irin wannan halin na san a cikin ku akwai nagari waɗanda ba haka suke ba amma dai masu irin wannan halin ya kamata su daina to sai takarda ta gaba a mai ita ta tana cewa shi Allah ga ta malam ni ne a gidanmu akwai dan uwana mashayin jiya. sai babanmu ya ce wa mahaifiyarmu duk wanda ya bashi abinci na ban yashe sai mahaifiyarmu tana bashi abinci a gobe sai na ce mama kin ga tunda baba ya hana hakan ba kyau ya ce to mutum hannun shi zai rike ya yanke yarnin ba shi ya yi shi ba ya zai yi da shi to akramakallah shi wannan abin da ba ta ya kamata da yake mutumin da yake shan giya a yi masa inkari ta hanyoyi daban-daban inkari ta fuskar wa'azi da faɗakarwa a nuna masa munan abu sannan inkari ta hanyar a hana shi waɗansu bukatunsa ko da ya kama a hana shi abinci dan ya daina a hana shi abin sha a hana shi kuɗin kashewa a hana shi waɗansu al'amura da dama na bukatunsa ja abin da yasa aka hana ka eh to a ce abin da yasa aka hana ka kaza saboda kai mai kaza ne kawai ga an yanke alaka tsakanin su manzo Allah yanke alaka tsakanin su da sahabbai guda uku har kwana 50 sahabbai ne guda uku aka yanke alaka da su magana ma ba a musu madina har kwana hamsin saboda mai an tashi tafiya yakin tabuka lafiyar su kalau suna da abin hawa ba aka yanke alaka da su har sai da ayar tubu ba ta sauko a kansu to da haka wannan ɗaya daga cikin hanyoyi ne na horon dan adam a yankewa a yanke alaka da mutum tsawon wani lokaci don koya da ina ganin wannan shine abin da ya kamata a yi to kai tambaya ta gaba yar uwa tana cewa shin Allah ya rara kamala shin sai sai ni da ni da ƴar uwata muna gida ɗaya to mijinmu kuma lokacin da yake da samu yana mana komai da komai to amma yanzu da samu ya mishi karanci sai ya zanto yana taimakon ƴar uwata sabulu na wanki da man shafawa amma ni wajen ya ga iyaye na masu karfi ne sai ce in dinga zuwa ɗan kwana suna yi to ni kuma haka da yi ba kuma haka ɗin zai janye a ba daidai ba ne ai shi ne yake da hakkin ya miki bayan yan uwanki ba yan uwanki daga lokacin da kika aure duk na wanki ya sauka daga kansu ya koma kan mijinki in su suka ga dama suka yi dai ihsani wannan suna da lada a wajen ubangiji ko babu lalafi sai haka amma dai kada mu je ce wai ai yan wanki sa da hali zai je sai miki ya nuna kai baka cancanta ma ka zama miji ba kenan wannan ba daidai bane ba wannan kuskure ne ya kamata miji ya tabbatar haƙƙin matarsa na kansa na abinci da sutura da sabulun wanki da sabulun wanka da duk abin da ya kamata wannan wajibi ne miji ya dauki wannan nauyin a karan kansa kada ya ce ai gidansu suna da hali iyayenta suna da kuɗi yan uwanta suna da wadata duk wannan ba zance bane ba shi shine hakikanin wanda ya kamata wato ainihin shi ya mata ba danginta ko yan uwanta ba sai tambaya ta gaba mai duk tana cewa wajen Allah ya ta mallan idan mutum yana karanta ina yin karatun Qur'ani shin daidai ne ya dinga hada kira'o'i na waya daban-daban ko kuma in ya kama ɗaya ko ya tabbata wannan ɗayan zai ne ko kuma don ya hada ma babu ko wannan shine abin da ake kira at-talfiq a cikin qira'a ko kuma jam'ul qira'at jam'ul qira'at ka hada qira'a sama da ɗaya a lokaci guda ya halatta idan a wurin karanta suwa ne yayin da kake karantar da ɗalibai kana yin bayanin kira'a din to nan ya halatta ka karanta da wannan kira'a ka sace karanta da wannan kira'a ka sace karanta da wannan kira'a dan koyarwa dan bayar da cewa wannan kira'a ce waccan ma kira'a ce amma lokacin da kake yin karatu a matsayin ibada to dole duk kira'a da ka dauka ita kadai zaka tafi kanta. duk riwaya da ka dauka ita kadai zaka tafi kanta har ka je karshe idan kana son gobe ka canja da wata kira'a sai ka canja da wata kira'a amma a ce kana tafiya kana cakudawa nan ka karanta wannan ayar da ruwayar hafs can da ruwayan wars can da qalun can da qira'a abdullahi bin amr bin shami wannan kuskure ne wannan shine at-talfiq fil qira'a wanda malamai sun da cewa haramun ne malaman qira'a sai tambaya ta gaba yar uwa tace Allah ya ga kamar ni ne ba ni da lafiya ba na iya yin azumi sai na je wajen likita sai ya ce eh akwai maganin da zan ba baki za ki dinga sha da asuba kin zahur sai ki sha maganin kuma duk lokacin da ke son ki azumi sai ki sha maganin to sai zan to ina shan maganin lafiya lau laukan kai azumi na to rannan sai na makara na farka ki na je ana sallah a masallaci sai dai maza maza na ɗauki kwanan maganin sai na haɗiya sai na kuma na shi lokacin da ta ce yaya wannan ranar za ta biya ne kuma in ji ana kiran sallah kin tabbatar na biyu ne daga shi sai sallah kika sha baki da azumin wannan ranar ki sai kin rama shi kuskure ne wannan inda a ce kin fara sha baki san lokaci yayi ba kina cikin sha ake kiran sallah baki da laifi sai ki karasa kuma azumin ki yayi amma kin ji kin tabbatar kiran sallah ne kuma na biyu kuma kin san haka wannan kuskure ne baki da azumin wannan ranar kenan sai kin rama shi sai wata uwa take shi Allah ya ga malam ni ce na haihu to kuma bayan na haihu sai jini na ya yanke na nifasi kenan ta ce to bayan haka kuma sai wani abu na biyo jinin nawa to shin wannan din zan bari shi ma sai ya yanke ne nan ci gaba da sallah da azumi ko kuma a'a wannan baya alaka da jini ina ga bayanin launin sa da zai taimaka bayanin launin abin da ya biyo bayan jinin idan ya zanto sufra ne kamar yana da launi na yalo haka fatsi fatsi ko kuma ya zanto kudura ruwan kasa to sai mu ce hukuncin ɗaya da jini din amma in wani launi ne daban ba waɗannan ba to kin shi kuma baya da alaka da jinin kenan sai zanto shi zaman kansa yake yi kuma ba zai hana ki wanka ba ah, sai saka gata da wata ce wai shin Allah ta malam ni ce dai suna na Musa to sai mutane kuma suna kira na da ba sai ce musu a'a na bai san ulama ba ku sai ya tsara saboda haka shi da sunan yankana sai ba na so mun kira ne ba na amsa ba kuma na ba shin haka an daidai ne kuma ba daidai ne shi bulaman ne ba ki amsa eh bulaman ne ba ta so eh tunda ba ki so ai ba za ki amsa ba to amma ko Musa ai bai kamata ba cewa mace Musa karama Allah ba nan kasan suna da wata al'ada idan ne alkawari wannan cikin matata in ta haihu dan samalin malam to in ta haifi mace masu wani sunan ta malika suna da wannan alƙawari wannan ayata za ce ba daidai bane wannan kuma a al'adance duk mutumin da ba za ka iya gutsuran jikinka ka bara shi ba to ba za ka sami su kai har ma ana dan wuce gona da iri duk mutumin da ya samu su guna guda bakwai yanzu kamar kaya karamar kalla mun yi lissafi da nan in ka samu bakwai to haramun ne na fita wato ni na samu wannan falalar da nake haka yake to saboda alkawari ne yake kin ubanta yayi alkawari wa Musa din kuma sai ya sa masa to to ai sai ai nasiha wannan ya fahimta cewa sunan namiji ne kuma ya kamata a canja ya kamata a canja shi mahaifin ya canja tunda yana nan in baya nan ke ki canja da kanki ki zaɓi wani suna da ya dace da sunan mata yake sawa kanki daga nan ya zama shine sunanki ba sai an zo an yi wata hudu ba ko an yanka rago ba kawai ki canja shi ki mayar da shi shi da sunan ki wannan shine abin da yake daidai a yau takarda ta farko yar uwa tana tambaya ne game da wai shin Allah ga ta malam menene hukuncin mijin da baya adalci a tsakanin shi da iyalin shi rashin adalcin kuwa shine idan ya fita da magariba ba zai sake dawo gidan ba sai karfe ɗaya ko karfe biyu kuma an yi an yi ya bar wannan al'ada yaƙi har ma ya ce ce ko mahaifiyata ba za ta hana ni yawo ba to idan na ce idan matar ta ce ka sake ni ta yi laifi in ta nemi shi ta yi laifi wannan ba daidai ba ne bakan a ce mutum ya fita waje har karfe ɗaya na dare duk namijin arziki ba zai wannan ba duk namijin arziki ba zai fita waje ba har karfe ɗaya na dare ba tare da wani kwakwaran uzuri ba kwakwaran uzuri wannan karɓaɓɓe ne a ko'ina cikin addinin musulunci to amma haka kawai ya zanto al'adar mutum ya zama shine rotin ɗin shi yau da gobe da jibi da gata haka ne kullum zai fita sai karfe ɗaya na dare sai karfe biyu zai dawo a gaskiya wannan ba magidanci ne na garba kai ko da mutum baya da mace kawai gauro kadai bai kamata ya fita irin wannan yawon dare kaje kai me Allah ya yi dare da daddare dan mutum ya huta dan mutum ya samu sadadawa da safe ya tashi cikin nishadi ya tafi wajen harkarsa ta kasuwa ko duk abin da zai na sana'arsa don haka dai wannan ba daidai bane ba abin da ya kamata shine ki yi kokarin ki ja hankalin shi ki hana shi ba kuma da fada ba da hanyar dabara da hanyar jan hankali da hanyar nasiha da hanyar waɗansu ababai da zaki mishi ma wanda shi kanshi ma ya ji baya sha'awar fita idan ya kalle ki ma ko biki ce komai ba adan da kika yi ado ne da ke nuna cewa yanzu ba lokacin fita ka bane ba ila ta wannan hanyoyin kuma kina yi masa addu'a sai ki ga ubangiji ta Allah ya kaɗo hankalinsa idan duk kin waɗannan matakai ne bai yi ba dan kin nemi saki ta irin wannan fuska ba za a ce kin yi laifi ba amma in baki wani kokarin ki ko kwazan ki wajen ki hana shi ba to wannan kuskure ne ke ce zaki nemi saki wato mu gane cewa saki an shar'anta shi cikin addinin musulunci irin yadda aka shar'anta aure haka aka shar'anta saki amma kullum ana mayar da shi shine matakin ƙarshe mataki na ƙarshe wanda bayan an bi dukkan hanyoyi a yi gyara sun iya ruwa to shine sai a yi saki amma duk abin da za a iya gyarawa kawai sai a ce a yi saki a sanadiyarsa wannan ƙila ki rabu da shi ki je ki haɗu da wanda ya fi shi rashin kirki shi ma in namijin na mai wannan halin ƙila ya rabu da wannan ya je ya haɗu da wanda tafi wannan rashin kirki da rashin mutunci haka sakamakon yake mace kanta ne mace ke sai ta cika dukkan sharuɗa da ya kamata ta bi dukkan hanyoyi da ya kamata abubuwa su gyaru sun iya ba haka namiji kada ce zai saki mace sai ya bata kowane irin uzuri ya ga cewa wance fa ba a shirye take ta gyara ba shi ko ba zai iya haƙura ba ba zai iya kodin dangane da wannan halayyar ba shikenan duk wanda yayi wannan ya bi ka'idojin wannan sai Allah ya wadatar da shi in ke ce Allah zai wadatar da shi kuma zai baki wanda ya fi kirki da mutunci haka shi ma in namijin ne sai ga Allah ya wadatar da shi ya bashi wadda tafi wannan kirki da mutunci amma duk wanda ya gaggawa to sai kaga yayi nadama dangane da wannan gaggawar da yi in mace ce ta gaggawa sai ta ga sakamakon gaggawa haka in namijin ne ya gaggawar cewa bari kawai ya sake ta ga mata nan da yawa kamar jamfa a Jos to shikenan ga mata nan da yawa amma ai ba wanda aka rubuta a goshin ta cewa za ta zauna a ɗakin ka kawai bebu ne lalibe kake cikin duhu kila ita ce kila ba ita bace ba saboda haka sai kana ganin kaza sai ka je ka kuma ba haka bane ba na'am sai tambaya ta gaba me take ce shin Allah ga kamalan akwai wani dan kunne da mu mata muke sawa mai fuskan mutum wanda ake kiransa da sunan mai fuskan sisi to akwai hoton mutum a jikin dan kunnen shin akram Allah wannan ya halatta mata mu ado da shi har ayi sallah ko kuma bai halatta ba sa ma kawai bai halatta ba lantana har ayi batun yin sallah da shi duk abin da yake da hoto bai halatta mutum ya sa a jikinsa ba sai fa yan hoto din na abin da yake ba mai rai bane ba hoto na abin da ba mai rai ba kamar fulawa kamar itaciya kamar ruwa kamar dutse kamar ciyayi haka kamar wani gini kamar mu ce ginin nan ginin wani gida wannan hoton ba laifi bane dan mutum ya sa shi ko a ɗakinsa ko a wani ko a jikin tufafinsa amma hoto wanda yake wato na abu mai rai to haramun ne manzo Allah ya halatta mutum ya sa hoto ne na abu mai rai idan ya yanke kan yace idan an yanke kan to babu komai to ku kuma sai zan to gangan jikin aka yanke kan ne ma a jiki ma'ana shine saba manzo Allah din ma kenan babbar saba manzo Allah kenan da haka wannan dan kunne bai kamata ku ce za ku shiga cikin yayi ku yi irin sa ba ku gane Allah ya halatta mana ado mai yawan gaske to da haka amma sai mu bi mataki ta yadda kar mu shiga cikin abin da yake haramun ne cikin abin da yake ado ya kamata a kula da wannan sannan ko da hoto na abu wanda yake ba mai rai ba ne kamar fulawa ko itaciya ko dutse ko ruwa yayin da ya kasance mutum zai yi sallah bai kamata tufafinsa ya zanto yana dauke da irin wannan hoton ba saboda daukan hankali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ba shi wata riga mai tsada mai mutunci sosai ya ta, to tana da zane yana gama sallah sai ya tattaro ta tattare ta ninke ta sai ya kira wani sahabi ya ce in maza ka kai wa Abu Jaham wannan rigar ka ce ya aiko min da wannan rigar tashi mai kaushi don wannan din idan na sallah ɗaukar hankali na take zanen yake ɗaukar hankalin da haka ya cire rigar gaba ɗaya to sai malamai suka kafa hujjar cewa duk abin da yake mai ɗaukar hankali ko a jikinka ko a inda za ka kalla ka yi sallah to bai kamata ka bar shi ba a nan ko da hoto ba mai rai bane ba in na fulawa ne don watakila za ta ɗauko Um, irin firem din nan da ake sayarwa ga babba da fulawa ko ruwa ko dutse mai ban sha'awa da itace to wannan ba a san mutum ya sashi a sa inda zai sallah in zaki ki sallah sai ki kalli wani wuri daban dan zai iya ɗaukar hankalinki ko zai iya ɗaukar hankalinka kun ga wannan shi shi ba a hana sashi ba amma an hana fuskantar sa ne lokacin da za a yi sallah haka in a jikin zanan ki ne hoton yake to an hana ki sallah da shi ne amma idan a wajen sallah ne zaki ki iya sawa wato kun gane bambanci tsakanin matsalar guda biyu dan kar mu hada wancan da wannan sai tambaya ta gaba ya warace akram Allah don Allah a ƙara mana bayani akan mutumin da yake karatun sallah yake hada kira'a kira'o'i daban-daban din nan shin idan shi daman yana koyon karatun qur'ani ne sai ba